a mafarkin inabi yana da bisharori masu faranta rai matuƙa da gaske Sau da haka wannan bidiyo za mu yi bayani a kansa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mangala wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a inabi yakan yi nuni a bisa arziki mai yawa da ni'ima da samun annashuwa ‘yan kasuwa kuma yana musu bishara da samun ribobi masu yawa uh, kamar yadda jinjin inibi wato in ka cire shi yana mammakale kenan a jikin jinjinsa to wannan yana nuni absa dukiya mai ɗimbin yawa e yana nuni absa samun dukiya mai mugun yawa kamar yadda inabi yakan yi nuni absa tabbatar da burika da cimma manufofi da wani abu da kake ganin cewa abu ne mai wuya ka iya cin masa wani abu ne kana so amma kana ganin cewar yana da wahala ka iya cimma wannan al'amari to uh, inabi yakan yi nuni mafarkin inabi yakan yi nuni afsa cewa za ka cimma wannan al'amarin uh, kamar yadda farin inabi yakan yi bishara da saukar ruwan sama da an yi roƙon ruwa ko kuma ana ta buƙatar ruwa ana ta addu'a ana ta addu'a sai aka yi mafarkin farin inabi to wannan yana nuni a ruwan sama zai sauka shi kuma ja yana yin nuni a ƙauna da soyayya idan addu'a kike ki samu soyayyan mijinki sai kika yi mafarkin farin inabi to addu'a ta amsu insha Allah za ki samu soyayyarsa za ki sami ah, ƙaunarsa idan family ne aka samu rarrabuwar kai to ake ta fafutukan za a samu taruwa a sami haɗin kai to ana mafarkin inabi ana bishara cewa za a samu haɗin kai kuma inabi yakan yi bishara da ikhlasi wato yin aiki don Allah kenan kaga kai mai mafarki ana maka bishara kana da ikhlasi ko kuma za ka samu ikhlasi sannan kuma idan rashin fahimta ya faru misunderstanding ya faru tsakaninka da wani ko tsakaninka da matakka, ko tsakaninka da yan uwanka ko wani to duka mafarkin jan inibi yana nuna za a samu fahimtar juna kamar yadda yake yin bushara da cika alkawari idan an ɗaukan ma alkawari yana bushara cewa za a cika maka a har ila yau kuma yakan yi nuni cewa za ka samu kyakkyawar alaƙa tsakaninka da da mutane idan kai mafarkin tacen inibi wato ruwan an matse shi an tace to wannan bushara ce ta samun labarai wanda suke masu faranta rai kuma bushara ce da cewa idan mutum yana cikin matsaloli da hargitsi na rayuwa da rigingimu to ana masa bushara zai kubuta daga wannan damuwar da wannan matsalolin da wannan rigingimun idan mutum yana cikin wahalta wahalta duk zai kubuta idan wasu imtihanoni ne musibu duk ana masa bushara duka zai kubuta daga wannan wato idan mutum ya mafarki yana, yana shan wato leman inabi kenan mana leman da aka taci inabi ko ruwan inabin ko kuma lemon inabin to sha Allah mutum ana masa bushara da kubuta daga dukkan matsaltsalu Allah ya kubutar da mu daga dukkan damuwoyi da matsaltsalu amin ya rabbi ma assalam